أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata الله صلاة ya ce ci bi aminci wanda tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ne ku da tsofo baci yan ramadan 1435 kalenda alijiriya da hajjin daidai da tsofo shi ga yan june ta gutuwanyi 2014 kalenda miladiya na ne ka taimafari daga littafi yan bugu ya tukulli muslim min sahihil imami muslim لجامعها سيد محمد بن محمد بن عبد الله المراكشي من قال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه حمدا لمن هدى لنبي مولانا محمد السبيل لأقوم السبيل الأقوم وبين به الطريق لعدل الأحكم وشد به أرى الدين فاستوثق واستحكم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله بحور المعارف وأصحابه كنوز اللطائف من قوى صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم يا تبسون يتيش يترام يتيقوا وصلى الله وسلم سيتو جان صلاة غير يامينتي على مولانا يرشي محمد على محمد وآله بزاموجي وصحبه بصحابوجي حمدا يبونا لمن هدى بنبيه yabo ji wuzuri tabbata ya zane ga sani bisa a sallamiyar maulana muhammadin da shi na da muhammadin nan a sabilan akwama na mito ya koyi goro na wabayyana bihi tariqa al'adala annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce ma bayani ji ne ko na ji adalci ga al'ahkama kuma da yake maga kuma jagana wa shadda bihi urajin kuma e kagola dan egbon adini wa kagola dan ginshikin adini fasawsaka wastahkama mun ci agboka mun ci ma dakangi sallallahu alaihi wasallama sai ci jan salatu ya nabi wuce da aminci wa ala alihi da zami wuce buhurin ma'arifi na jiyarai eduye limiyona wa sahabiyan da sahabi wuce kunu zillata'ifi na jiyarai taska yayyake jona amma ba da zumanana fa ya kulu al'abdul faqiru ilallah wujinai talaka lobe ya tsohon ne ga muhammad ibn muhammad ibn abdullahi muhammad na ya muhammad na ya abdullahi na al-mu'akkas bil hadaratul marakishiya wakta huwa kanan lahula na bayanin nan lokacin nan waga gannan wutar da nan mai gan ya ne ga al-marakish nana ce cuta taimako man gallan ma kanan hadisun nabawi na ji hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa fe marhaman lil jirahati ngai shigeji yadda na naji sanona al batina wa zahira da na ji sanin bane da da ne sa saje bari mana eci na danin bone da eci na dajen bone shi duya hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam to ya tiye jahilici to ya tiye ke ke to ya girman kai to ya ya lutu gani da ilimi a ɓatin da cibiyu a jisun ya nufi sallam wal'amalu bihi yi wasu lil makamatil bahira ya tuna da hadisun ya nabi mun da zage matsayawanci koko annali naqlu mashtaddat ilayhi Wani wale gan wala mumudidan na ishtaddat ilayhi alhaja bukata ji tsanani min ma'rifati alaqaidi ya ya aqida shi wal ahkami da hukunci shi li kulli muslimi ya muslimin din da min sahihi imami muslim daga litafiya na ga sahihi ya imam muslim na wa sammaituhu malitafi na tu buguyatu kulli muslimin min sahihi imami muslim yana musulmin don da yake bukatuna daga litafiya sahihi al imam na. bi ma'ana hadisi ta jifi littafin na bayani wani wato daga sayu ya limamu muslimu ja'ala wallahu khalisatan li wajhil karim sai ce lugu ya tuna wanda da nan yibo sai ce bujo wanda nafa'a bihi an-naf'a al sai ce ma wun ji amfani na amfani ga amma janar doro ke jana innahu halimun hakim hakika tuci ya tuno ya kuri ya tunai bi hikima yana بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوا إن تشجع الله إليك جياغو وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة رضي الله عنه نونا النبي صلى الله عليه وسلم قال ma na haitukum anhu fajtanibuhu ina mi ga ga le lugwa ne gaji hadi ajuyi wa ma amartukum bihi ina magaji foro beina fatu minhu mastatatu e gaji da bi gurgudu iko e rawahu al-bukhari wa muslim alhamdulillahi rabbil alamin da e ba kwata tabbata Allah na jali ta na mursalin rusul ya e suna tukici tuna salawatullahi alaihim a salatu ya ce tulu tabbatu ya tutunci ajma'i na bayanin ilal mukallafi na lihidayeti sai ci na tutuci wuce tutu na bayan zane shi mukallafi shi na yabu a zalaje bawu yabu ba wa ahmaduhu mai jebu ya sai ci wuce ni ili ya ni manu jari bai nuna wa aluhul mazida mai babu sai ci ya sai ci da yi min yi wa yi ya falalu biyar ya tuni amma badu zumanana fahaza kitabu bugwatu kulli muslim na littafiye bugwatu kulli muslim min sahihin imami muslim daga littafiye al'imam muslimu da sheikh muhammad ibn muhammad ibn abdullahi al-marakishi yamman na ga muhammad ibn muhammad ibn abdullahi al-marakishi na wa na kala fihi man labe da niyyar littafi na nan mashtaddat ilayl hajatu yana zangi da bukatu bukata da tsanani min marifatil aqaid yayi dai aqida shi wal ahkami ya hukunci shi li kulli muslimin ya muslimin don dona wa qad yakika kum tu bi tarjimati ahadithi ila lughati al ingliziya wa tarjima wa tarjima da translation ya bi ta ne gidaji ne turanci ni lisawabi ibn walada wa gaba wal ajr gani da ladaina min Allah daga ba ya ce wani wa shakiratan ashab darul fikr umman ya je boya zai ji mu darul fikri imana publishing house ne darul fikri kumu na bihi yana eji min nashirin turas al-islami yayi ga shabayan bitasiyan musulunci jina wale ne kwata dai mukaddima ko manci tabani alaika tun nan yi waga yaji ne waga yi biji shirai dan gura ko yi jiga ne ko kuma jiga yake da lamitu min sai muslim ya takriji sun din dogon da di kazon kitabu kazon rakami kazon da makamancin su a'a ko yaji fahimta ko eh. bebe ende eh, waga yi ji kawai nan gayi yi ta talibin ilimi shi yi ta doshi tu etiye na yi madumun da basic tarjima ya litafi ya bugu ya tukuli muslim min sahihin imami muslim ne ebe ne gima kanta idan ba za mu ci hadisi ne tafe gugun kalimun ga ciga ci kamin bo ci hadisi daidai fassara yin hadisi yin ko yana eh. yi waga yi ji kawai nan gadon don inda gwa eh yana dai ha jaga be la gan hadis na cin wa be gan do ce for proper understanding na wal ilmu inda Allah ka tawon diga ya ji shirun da ci yayya ka ko ji fahimta ko mm. sai ji ba dai al-islam wal iman wal ihsan musulunci da imani da al-ihsan ku salam musulunci da imani da al-ihsan ne ga maratibu dino ko qala li ma muslim rahimahullah عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سيدنا عمر نجي خطاب نطيت جدغن وقال بينما نحن جلوس عند رسول الله حالنا ياتي بشيء يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنوتنا اطلع علينا رجل زباغي وتلا تياري شديد بياض الثياب توف وجبوك لا ياك شديد سواد شعر ce mashi ku da iyaka la yura alai asar safar wa ni alama yin zada biyu wa la ya'rifu minna ahad zan do mu da taci bala biyu hatta da nasa ila nabi har zan na ta da annabi sallallahu fa na da rukubatai ila rukubatai in ta go kun ta rubu da ku rubu nabi wa za ka fayi ala zai mu ce gula ke bukugo wa qala wunci ya muhammad ya wani muhammad a birni anil islam ya mi labari ya ce musulunci faƙala rasulullah alibi sa sallam gan al-islamu musulunci an ta shahada an la ilaha illallah ya zujiri ki hadi zuwa dubu ta bi gaske na sai allah wa annan muhammadan rasulullah ya mu jirki da alibi mamu tuce ce ciyo nan wato kima salata wa mula sallah ko gikini wa zakata wa mula zakawaya wata suma ramadana wa mafiya zai ramadana wata hujjal baita wa mujahid je ka tafe shi in istata'ta ilayhi sabila wa da yin lona qala fadatta ga gaskiya ta fa ajibna lahu yace ji mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu wa ga mai luya gaskiya kala ga fa ga fa'akbir akhbirni an al imani ya labari yake imani kala ga imani gai an tu'mina billahi wa la imanu wajibati wa malaikatihi ya malaikushi wa kutubihi da litafushi wa rusulihi da tuchushi wa yawmil akhir ya fal kiyami wa tu'mina bil qadari wa la imanu wajibati qadara khairihi wa sharrihi to al khairu to tudu to shadu qala sadaqta wa gaskiyata qala balaka jibrilu ga fa asbiri na anil isani anabi yan labari ya ce na ya lisani bulu bulu nan kala annabi ga an tabuda Allah bulu ga wajibu to ya ce ci ka annaka tarau ke wailu yana fa in lam takun taraka fa wailu ce ci ya fa indahu yaraka shi ya ce ce yoyi kala ga fa akhbirni anis sa'a ya mi labari ya ce al kala ga mal mas'ulu an hadi ya alama mina sa'id mina wabi gana mi biyo ko ne gimi gana kala fa asbirni an amaratiha ga ya mi labari yace alama jin alkiyami kala ga anta lidal amatu rabbataha wujin zaju la to yace wa an tara alhufata wa mawliza je zanje dazan e dadana al'urata na je yi guruntuna al'alata na je talaka shi na ri'a a sha na je kanayi na ya tatawalu na filbun yan a fetu yi na shi hun kwanan kala sun man talaka sa'unci dauda falabi su maliyan wujijin lokaci na lokaci ya gina sun makala kala li umar ثم قال لي النبي شيغونغا يا عمر يا عمر اتدري من السائل نقول يا ذا نجيغنا قلت قال الله ورسوله اعلم تشبه تشيغا يغون qala lil gafa innahu jibrilu hakika jibrilu nana ataku yuallimukum dinakum umbi ayudula la adini wuye wale ga hadis na wallahu ga koyi musunci gutun tauhidi sallah azun zaka, aji wallahu ga koyi imani gutun ayi imani be to yi malaiku in be tuchuji be litatu ji be fa'al kiyayi be qaddara wala ga koyi alisan yinni ga wajibu te ya to ke wali ne ko mafi wali to ke ya to ci wali wai hadis na mai ke lawo ga alama ji da boyan alikiyami mina alama alikiyami joma a tabiya tuye mi wunci kwaji mina alama alikiyami joma zaba zuma ji a dalili mi mina alama alikiyami joma wunci fe ji bayani lo hadis na ke laugan a sha enya ne bi diga ko hadis na ke laugan a sha malaika san sura ya zawan yiwu wal ilmu inda Allah حديث نيابتي وعنه رضي wa anu radiyallahu anu رسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم بني الإسلام على خمسين da ba sai na maro gabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi ta ce gutun shahadata shahadati an la ilaha illallah yazo jiri hadi zai wajibu ta ne gaske na sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu annabi muhammad mai tuci wuce sai ki ga tuci wa iqami salati idza mulasa ku yikini wa yita zakati idza mulasa kuya wa hajji albayti idza mujaji ka tatwiti wa sawmi ramadana idza mufiya zuya ramadan an jabirin hadisi ya tace قال اتاني النبي أتاني اتى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعمان بن نوفل عن نعمان بن نوفل ام بقى النبي فقال يا رسول الله يا تشيتشي أرأيت ويلي اذا صليت المكتوبه صلى نسي دولي تاتين تاتيم باص بازور لا سري مغري شان مغاجي وحرمت الحرام وجاء حرام لا حرام وأهللت الحلال وجاء علي لا حلال a dukulu jannata an gbami ga ga dani janna fa qala annabi ani diga nan e eh, imana wa ramu la ja ramu ya ki de ga ramu ya ramu makiyalu wa umakiyalu wa kuyo ko shirka ezawu zina liwatu tokoji ezagayi yele hasada manci ko ka e kafiro gadi dalilin kabar bata wani kiyo la gan haramu sukuwa ètò haramu ina sukuwa ga wajen akuwa ga wajen zarfata wula haramu ki halili laci wale ko umarji gwargwaro umarji kokarin gwargwaro ne to yana sukuwa da ke wajen ma'un galo a jina da ya sha ligi ga da aljanna ya tunamu عن أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول غاني غاجي الصلوات الخمس صلى وتر والجمعة إلى الجمعة جمعة لجمعة ورمضان إلى رمضان رمضان لرمضان mukaffiratun lima bainahun wa nufifi zunubi na fitacin bana idza jituni batil kaba'ir wa ke daga biya ga zunubi iri na sallah gutsu to juma lutu juma to ramadan ramadan wa fi zunubi ne fitacin bana be sharati ga daga biya ga kaba'iri a sha zunubi ya ga da kaba'iri a da sagairi number 2 jijiya sallah najibe jijiya juma be jijiya fifiya zunubi zunubi na jiwon fiye ta ci bada wuce saga'iri bambe kaba'iri wa anu radiyallahu anu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sa sallam ga wallazi nafsu muhammadin bi yadi mu ji kuti bi sunan rayi annabi muhammadu da gubo ne la yaslau bi ahadun min hadhihi umma zan don da wa sako annabi muhammadu min aluman nawa yahudiyin ko wani yahudi wala nasrani ko wani nasara thumma yamutu kun ci gasuwa wallan yumin billazi ursiltu bi wujaji imani bi na sakwatu min annabi muhammadu tunaya illa kana min ashabin nar illa fatiza na da zan ga ta gini nan ta gafe da jimina ya baga wale gabanin nan bayan na annabi mamul tumyani nan wa ga wala mitu a taura ko ga wala mitu zabura ko ga wala mitu injila wa musa ko annabi wa majima ne bi annabi mamul bi nan welo ta baga zan doru lai ma ji ba annabi ni rasulullahi alaikum jami'a عن العباس بن عبد المطلب لبا عباس نجار بن المطلب رضي الله عنه فقود جلاني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قونا عنه صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان إذا من إذا من من إيمان لذا قالوا عني داني من رضي بالله ربا لنا قاعد أجي بتشي قال الله وقاعد تشي هنا وبالإسلام دينا وما يدعي قاعد دين مسلم قاعد دين مسلم شو ما متو مسلم شنا وبمحمد رسولا ما يدعي قاعد نبغى نقول قاعد تشي تشي وما يمان جيبوي umarji bidiya umarji shirka umar sani biye nan umar mutu suna ne isa sallam nan zanna wa mana mana iman lada gwada emi ina ga razi tu billahi rabban wuji ga nawa jitu na wa iman diga allah ga rabbu na ji khalqu ya ungaji ungaji al khalqu ungaji al rizqu ungaji unge, unge ji tadbiro wuji wuji kawai yare rabban babu nan wa da diga allah ga rabbu go mai ke jibuta sai ci wuci kuyo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال الإيمان بدء وسبعون شعبة إيمان دي ولا يسمون تتو معنى دعاء تتو أو بدء وستون شعبة kuma shi ta tutu fa'abdulluha qawlu la ilaha illallah na da ya fara ga mini gwala shi yi imanu na ga la ilaha illallah wa ha na majitatan gi a imatatul azani tariki Ya la gunu fiya ba daga yako wal haya'u shu'batun minan imani zuya ma gwala gi mini gwala shi ya imani wa ne ga imani da gwala gi ko ebe na ma gwala gi do ta zaya na la la ga imani wọ́n ti wọ́ an sufiyan ibn abdullahi sakafi radiyallahu anu kala sufiyan ibn abdullahi sakafi ga ni za wa ga ga kultu ya rasulullah ga tiyace kulli fil islam qawlan anabi gagayi musulunci la as'alu anu ahadan daka na ma ji zan ci gazuma ba wani qala anabi ga kul amantu billah daga mai imaji ba sai ci summa taqim wa muloko yikini ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah ga wani bi sa sallam ya kun waje ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi da ne ga le da yemi ne bonan ngajin lawu je bagani da ya guyi fa in lan yasat nafsi ka gu da iko nun gashi bana na zuku fa bi lisani nun gashi ka bigin tarwi fa in lam yastati ka gu da iko nun gashi ba bigin na zuku fa bi qalbi nun gashi ba ran bi yaguni wa zalika adhafu al imani na naga yana to bugu ga mini ya imani wannan wale daga babu na sha Allah ya ilmu kan wanda martaba wuta ko ye gwa dambu kawa ejan sai ye su, kai musa ejan sai ye gba a wuci lawu ga na ya ilmu kari kador wa ibe gwa ya daga wajen gane ko waje ilimi waje basira waje akuri waje hikima waje tosayi waje yagu waje murati al masali ga al mafasidi ka kuno ga ga waje annayu anil munkari na galugo bai ga waje annayu munkari masiba na ke mana ke ga munkari na shiwo yani na ma ko ko an tamimi dari radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu qala ali diga addinin nasiha ali diga nasiha kunna liman diga yaziyo qala ali diga lillahi ya tuci wali kitabi bi litafi wali rasuli bi tuci wali a'immati almuslimin bi da shi muslimiji wa ammatin bi jinra muslimiji nasiha ya tuci wali ma di tuci wali ma tuci wa gali tuci ba ma wo tuci ci umma jiradun nasiya tuci wala ima jibe tuci wala ima tutuci wala ima tusunu waga suna wace ba wawo wace wade boye wagan yammanci wa egi wa imi wa fi titaci wa omogaji bu ta sai cima sai bene tuci shiga la bene nasiya musulmi ne kenan wawo ya musulmi ne nobe wa ta ce wannan wala ki musulmi jo loya wajen sallama kaga wa mawajen wajen wajen sani aga ajajo lamitu yana yi zaji wo ja foro be tuguru o mo ka gwa tun dede o ma pa se lu ba o ma ja san o ma ja zalin linchi na se be che muslimi juma wo ja foro be tuguru o ka gwa tun dede so chi ko ma ti ya gawa da gun ama o mo fe bo ya ga so kuwa ba mu'minu wal kafiru wal munafiqu fasan yayi buru man ya ga yace mai Allah daga mai yace mumini da kafiri da munafiki ana abdullah ibn amr radiyallahu anhu ma kala kala rasulullah ga annabi sallallahu alaihi wasallam arba umman kunna fi kana munafiqan eh guni da buza ni gafe da banu gafe munafiki khalisan munafiki sun sa wa man kana fi khallatun min hunna da ni gaje sifa ni min ubona kana fi khallatun min nifaqin wa alaman da ci min alamai munafinci hatta ya da an da wangulu ba idza haddatha kazaba da ni na wazo wa gadara magani ko wai za wa'ada akhlafa magakiya abu maga alkawalijin galiba wai za ka soma fajara ma ke sun wai wala gitu ana nafsin radiyallahu qala qala nabi sallam annabi sallam ga hubbul ansari ayatul imani bayna wadiya madina ci na ya imani wa bugudugum ayatul nifati nan wannan mawajiya ansaru madina ci na alamarin munafiyanci a cigaga wuyo a sha alege etun da miniya imanin khilafan al-murji'a an zaid ibn khalid al-jihani radiyallahu anhu qala صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء صلى يا صباح حديبية في أثر سماء بان على الدنيا كانت من الليل إلى نبيشينا فلما انصرف كفنا annabi sallallahu alaihi wasallam da su ga kuna annabi sallallahu alaihi wasallam ji sallah zo nan aqbala ala an-nasi annabi ya shehu za wangi fa qala annabi ci ga har tadruna ma za qala rabbukum mai tsene ce ce gana qalu aga Allah wa rasuluhu alam ce ci betu shi ga ilimi ga qala annabi ga qala ga kala ga to ya ci ciga asba ibadi mu'minun bi wa kafir min ya wuji mi jo da zai ja iman ji bai na amari zai ja ci mana bana ta amma mun kala amma za na gaga ga na bi fadlillahi wa rahmatihi adle biya ga falalla ya ce ci ga ramuina fa zalika mu'minun bi zanna wa iman ji bai mi kafirun bil kawaki ma ji kafir ci bai cangi wa amma mun kala amma ni ga gan mutirna bi nau'i kaza wa kaza adliyaye butan yi kaza butan yi kaza na fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawakibi sannan wa ci mana bobe mi mai ma jangani be Tswangi wani ya hadisi na nan sanin ga ibe imali ya tswangi o to ga duliyo wuji to ta ngole le ga su musulunci amma ga ga to ti ga a ma la mu tsangi kaza be kaza ba sababi bo ba albarku bo kaza kaza wani na sai shirkun ta tangi ko na sai kafirci ta tangi kin na majiji bayani nan da ga ko wani ga hadisi na ga zan wuce lo fasara jiji a ta zan wuce a ta za ku musulunci bara a ga ga ga lebi rajulida waga ga za ka zamani waga dirida ga ya gefe ku waga dirida waga ga ya cigbeni waga jikin waga dirida wani ina bata zane je gagara ni a wani zane waga lo nufenci waga jikin gagan ngbe zaga gagan eledu mutu a jin bayani a waga iya sokobe bilegon ko amma in nufi expression a tinye town ko? mutu a rago edu ga jule ga kwara ya na amayi wunci lawo ya na otu ga jihali ta yi jani yi soki wa ajibe ni o dọ́tọ̀ ọrụ sáà wọ́n mọ́ jíga so wà lè fi ẹzùn wọ́n jí sai da ku zai musulunci wa ni ma Allah kiyaye mu mawa fi da wani ya kan yafe wo an jabir radiyallahu anhu kanu yakunu ga samitu nabi sallallahu alaihi ya yakunu ga wani annabi ga inna bainar rajuli wa bainal shirki wal kufri a cikin tsakani zabajo da ribu tsakani da shirka da kafirin ga itar kusulata ya gwalo sallah na sallah ni gwalo sallah di doliya wale nga zu musulunci amma nga sallah lugwa ga sa e, mai da imani ga sallah dole wani kune musulunci wani farilla amma ya e, bode ka sallah ufeji ji sallah wale da na mai da tele bai ce kasu ciwo zan ci ga wazu musulunci zan ci magunzu musulunci ba عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي, أي العمل أفضل نقول يا نبي يا نبي ما تكيجي فلا قال يا نبي يا صلاة لوقتها وصلى وجه ولا صلى وجه ذلك شوفه قال قلت ثم أي نصنع نبي كي بوري قال يا نبي قلبون الوالد نوجي بولو ولو يمنشي قال قلت ثم أي نصنع نبي كي بوري قال يا نبي يا جهاد في سبيل الله وجهاد دين كنت يشوف حديث يقول جبينيتي عن أمر بن شراح شرح بيلي عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب يا أعظم عند الله نقول قال نبي قال نبي كيش واتشن غيبا يتشبه قال نبي أن تجعل لله ندا huwa khalaqaka wala la fasati bati Allah magajin halitta kala qultu lahu mujarunga inna zalika la'zim lalle lamarin ci godan rai qultu thumma ai sannan ki babban be shirka babban be la fasa ko baci ya tuki ci jinci ko gado qala alif ga anta tafila wala daka wala jiwo yowu makhafata an yat'ama ma'aka e bane ga wa biye yoyina qala qultu thumma ai ga sannan kibi wa nabi qala nabi ga antu zani halila tajari ka wado da ce wani zagiya makwabciye wani Allah kiyaye mu a shi wani ga zunubi ya zunubi ka bayire ka bayire yau take gano shi ko bani shirkanci ko wace shirka ta tanyi ko zanen wa nabi nan sai zagu ugo kashi sannan make yawu zane jin anabi ne zagu mu ba ma zai wa anabi na sunubi ne zane da rodo zagu babai bai zaga yawo ne ya can Allah kiyaye zane da zai ci zai zagi na kiya ne ne da zane da zai ci yani bai gwazu min zagi na zagu ba bai ci gai ga amma wani dai ci ga gwazu min zagi ne ga wani zunubi yawa yawa gan sai zawu zunubin ciku ne zamani manta bidan sai zawa shi ji Allah kiyaye an abi wala ta radiya Allah wa anu anna rasulallah, sallallahu alaihi wasallam qala ana diga man gashe na fa laysa minna zanagaji ya lugusu na wanda mini ibwa mu ga wanda mini ibwa ne ba di sunu gai wa musulunci ba le man Allah mitu sunna ne ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an alqamata ibn abdullah قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كاكونا تشين آية الذين آمنوا ذا جاء إيمان جي ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أما لا ظالم تكا إيمان أنا شق ذلك على أصحاب رسول الله ننا واش فين على يا صحابي يعني صلى الله عليه وسلم وقالوا أشجع اينا الله يظلم نفسه زي مني وجمني ظالم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال laisa huwa kama tazunnuna lamarin jikin ne ya ɓoye da nana inna ma huwa kama kala lukmanu libniki yana dabbana wikin na lukmanu ga ya juga ya bunayya ya waje yami la tushrik billah ga lai fasoci ci ba ma inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuci ko a cin aguyo ana biyo rarata radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga annabi za alaihi sallam ga ya shaitanu shaytanu ahadukum shaitan ya bi ba zami ne yabo sai ya kulu shagan man khalaka kaza wa kaza zai halitta ya kaza zai halitta ya kaza hatta ya kula lau man halaka rabbaka har ta abin kuma zai halitta ya ce ciwo sai za balaga zalika an gatu matsayin wuce falliyar ta iz billahi ya zubatar ga ci ta ya mu ganda tunani ruci a hadisi na biya kina alazi na amanu wala mil bisi ma na bi zulmin bana wala kuma a gauga zulmu da bane shirka na zulmin bana jini shirka ne ko? bebe wale gan anif za a sallama ji fassara aya alkuranu ya sahajuyi hadisun wuce ko? amma hadis na yabe zumumbo na wuce ga yake wasu wasu ya shetan bonin wale gan ware zuji iski aza hadisu ya shi ci ana biyo mata an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala a ne bi gama nifta sa haƙa mri'in musulmin da na gakiyan musulmi bana da na gakiyan musulmi gona fakad aujaba Allahu lahu nara cece ni laji cece ni laji tabbatarwa ya zama cikin zama cikin dana eh manik ta so haka mri'in musulmin bi yaminihi da na gaba hakiyan musulmi ga kutiji na wa hakiyan musulmi gobe kutiji kewa wa musulmi gobe kutiji na ngole e wannan jiya waya ga wallahi tallahi ga mu ba ga jiya na ko yan na da ne la shi ko wallahi tallahi fa wallahi tallahi fan fangoy gimi shi amma da ne waje wannan wallahi tallahi ga ku fan fangoy ga da bugan da na wuci da bada mu jiya mu je wa zalwat ma wallahi da to na jin daidai ne annabi ga zane ga jin hatta ganin fa kada ba Allahu lahu an-nara fa kwa ta kwa ne la tabbatar wa zanna wa harrama alayhi al-jannata ma janna la jaramu fa qala law rajul da bayin tiga wa in kana shay'an yasiran annabi yana ni gobe zanne ne kan ganye ta tangi qala annabi wa in qadiban min arakin kan gai tukun ya sawaki tukun tukun idan ya halye ga yanin waki na ku ana biyar rata radiyallahu anu a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da hanyar ciwo ba a nabi fakalan gaya ya ce ci ala aita in ja rajulun yuri da azamani a nabi wani liya ya zaga ga ci gawa gowa ne kala ni biga la to ti ma le kaga lawo yi won kala ngara aita in katala ni anabi zawo ci gabe ci gawa gun kuzuku kala anabi ga katilu gun kun kala nga anabi ala aita in katala ni anabi nga mi wusuku kala anabi ga fa anta shahidu wa tu shahidi kala ara aita in kataltu anabi gu wusuku kala anabi ga wa finnar da nan dana eh no le kan no imba da la jin no ore don hagun mitin lahun kunga gaskiya fi sabi lai inda ga hudun go za ka gaje ba hadi oro ba shi kenan ba so ke ba ki da hanyar business ba da kun ya za hmm. ilmin jikin da ga section da bakin yin kawai yi ne hmm. a kyawun mini jini yawai fẹ́lá kú tí yìí dandan yìí ara wà pẹ́ ọ̀rẹ́ ìrìnàbàjẹ́ wọ́n wọ̀ce wọ́n pẹ́rí wọ̀ce wà hálàlá lẹ́ àwọn àrẹ́mà ríbá àmá kẹ́ẹ̀dà lẹ́ ce wọ́ ẹwà eh, gọ́ fí òyí kúta alhálfù mún fi kàtún lè da ati mún ní kàtún lè barakati ya gẹ́ yìí da wọ̀ce wà láwà fẹ́ kún ẹni wọ́n gọ́ kún gádẹ́ ni àmá ń albarka wa bu? ko laji ba shin bai lotu da otu yoga ga ta soji haki ne amma wa kuti ji lajin yabo zaun jula ma ji bai launu da wu wani kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ba ne daga cacce ya ga wasu ya udu gari ba umar gaje bai ga fatuba lil ghuraba aljannu li tabbati azeji e gana wa na sayyid khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ani bi la yanzuru rajuli la urati rajuli sai zaba e, ani bi asim zaba ga da cha laura zaba gile ma wala al la urati al inda ji ma cha laura inda gile ma wala yafdi rajulu ila rajuli wala yafdi rajul ila al fi thawbin wahid zaba gi ma nga nga dan dan gani inda gi dan ma ma na ba gi inda gi jiji e zai je ni laɗe ba maji ba bi miya musun cewa wala tuf dil mar'ati ila al-mar'a fi thawb al-wahid ko in zage wata bai zage ke shi ko eh je ni laɗe ba musun shi ke an uwa ma wani ina ji siyan fayi na lagari ya ce ba za a islamu gari ba sai hudu gari ba ne yana wani ga wani zane ke lagwa sun gaskiya na lokacin da ba a jafi kiyar a jafi e zaye ga ajin hace zai ka ga zai je jijjara yin ne zai gaji lalace nan a ga zai je labitin suna ne bi kakuni zai ga fada bidiya nan a ga zai ji eji forobe foro bai tunguri a mai kan gwayan etun dede nan a wancin gayi alkura bawo amma wancin gayi nan gbabi alkura bawo ne zaji ushishi wafi yau da wa shi sha zaji wa tiya fundundo wafi yau goshe ta cinya halitta da hagbin gungun bai da halittu lamu gari ba musulunci ya gauyo inga waliyan na tsohon ne ba وفي الأصل بالإجماع فلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر حديث يا أبي سيد الخدري نقل زباقا تشان الأرى زباقا لنما نوع عليه زباقا تشان الأرى زباقا لنما نجا تشان الأرى زباقا لنما باجا تشان الأرى زباقا لنما نيوتما تشان الأرى زباقا لنما ندقوا بابيميا ne ba da yi mai alara ndo da tasha ba can shale gudun tun jiki a yan kunji lefiya inda gwabe ma izawo ma a cajin cige kuma da bukatun a cin halawar wani cibiyar jirgin alaka mai da nan cin gole na sa yake eboyin darura bobe sa sha kam da jilaban daga wuce ne za gibe ba bagi ma ko yin zagi bai zagi ma gashi ga yana waje na gami ji, a da shi patati da nan yau gani ko a da kuno da nan yau gani ko ko a halin shi gudun tu gani ko unji so zagi zagi ya ko ji so baki baki kawai ne ba da jiki ayan unji dai dai alibi ya alhaya'u min al-imani hmm. ziyada min ya imani Ana أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله annabi yayi takul la'anaini e so da e ke yayin zagu ba ne to ta lana bugge na kalu sahabe gan wa la'anani zai ji zagu ba ne to ta lana bugge na ya rasulullahi ce ce ci qala annabi ya allazi yatakhalla fi nasi dan da ji ce ba ta da ko aw fi ko ta bugo wale gan ga ba da ko ba ga ba dan wulu ne da ya fashi na ba e ba ga yanzu jiba to dan nu wani haka ci ci umari ki ana ko ji na buwa a e wa ga yanzu ke wudu jiba ta ko yanzu da kwa filio ba ne da ci ya zale na ba amma e ga yanzu ke shi gawa wa jiba ta wai jawali kibla ko azu mai jatawa an jabirin radiyallahu anu, an rasulillahi sallallahu alaihi idan ali sallallahu alaihi wasallam annahu na'i bala fil ma'i rakidi annabi kan ne radi bori dan fin wana aka cikin mai jana wale mini ubo ma ta to baf baf baf ne ci baf rungo ne wani ka fi ko o ta ga gubo to gubo bone ko kuno be fike jibori mu aga be ngoli en nan mu ji dai dia عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارف إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا زاندو من يبقى يبغى جوا دعوة بتاكون دعوة بتاكون ويوتر ما نقطع كوكتو كوكتو أبا وإذا توضع أحدكم زاندو من يبقى جعلوا لنا فليجعل في أنفه ماء نجعل لنا ولود أيو ثم لينتصر ونجعل لنا ويوتيا ولو يدعو لو جيجير ولو يوتيا wani hadisi na damin ya hadisi na man na shigan mutuntu gangani biyar ya fi doli wani na damin ya hadisi na hajji nan hajji dalili nan an salmana kala kila lahu قد علمتم قد علمكم نبيكم كل شيء اغا سلمان الفارسي اغا اغا سلمان انغا نبي يان دور لاوي حتى القراءه حتى تكمني kuma نغوا دكوا دا وبكاته شي باتو قال فقال أجل سلمان قال إيه لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائت الذي كيني جوال قبلة بشكبة تاجينا أو بول كببورينا أو أن نستنجي باليمين كون يادن بقوة علينا أو نستنجي برجيء كون يادن وبقوة بيغنغوينا أو بعظم كوم بسكوينا باتا دابو يغوى دغاينا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا النبي صلى الله boko a nufi za a salam gadon lace dombi na adan bacici na wata bi a gizo kan jimla cami to a nufi za a salam ma'ahu mai do'atun famba bai ji zakan yi ne gaji zuku gora ci na nufi na wanda duyi wawa su garu na yi zakan ji wuce gai zane ji zan gi gana for da ha inda sidratin in shi na za shi e bayan ci mangocho faka da rasulullah sallallahu ta wu nabi ta bukatu wu faka raja alaina nabi ci ma tiya wa kadistan jabi lima nabi ta da ladan wa ana bi qatada ta hadisi 29 ci mawadinni dan ba bi qatada qala ga qala rasulullah annabi sallallahu Sallam ga la yumsik la yumsiku ahadukum zakarahu bi yamini dan don da ya buga da kife da lo hato al'auruma wa huwa yabulu halina na ma wala yatamassah min al-khala'i bi yamini sai mun ga da la egwa ta shi bata bin kwakwa haluyi ma wala ya tanaffas fil ina'i ya zama gaji ya finu ma nga fiye su su fi ma bi ma'ana e lagwa halo dagwa gwa te la dagwo ya zama gaji finu ma nga fiye su su fi ma عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء قال عليه صلى الله عليه وسلم واتيا دقى fauti a bi ta'amin a tilayen gici da ya nabi fa zakaru lahu wudu'a a cikin abdullahi ya nabi fa qala wa in ni uridu an usaliya in ni uridu an usaliya fa tawadda ko ni wa ga min je ni wa ga mi ajin sallah ji mitin la lanja ma na la yin gici ya nabi ya e za ta nuwa la bi ga nabi wa jan la nabi ga an ga bi ajin sallah ji mitin jan la ku ko Eh? Je fi gwanin wani lagun. No. عن أبي عن عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى الطهور شطر الإيمان للي قفي إيمانه والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ما ولا شيء وسبحان الله جي سبحان الله ما والحمد لله بها الحمد لله tamla al la shi ladin aw tamla ma baina samawati wal ardi la shi ladin tsakani ya sama bikina wa salatu nurun sallai aske wa sadaqatu burhanu sadaka man ngai burhanu ngai dalilu wa sabru diya'un akuli ma yo wal qur'an hujjatun laka aw alayka al qur'an ma hujju ya wa bi kyoga tuna hujja mu yo ta ce ba bi kyoga alubana ba da sakoda zai kullun nafi zangi beno ya gudu a lafiya fa bayi unnan sau zanu ce wala min musa ko fa azan ya fi da ciwo ko fa mu ti kwazan ce lamini min musa au mu bi kwazan ce lamini min wo wuji kana wa ga wana lili da min ya imani su wa madan wa min mashira su fa mini alhamdulillah da mu subhanallahi ga alhamdulillah mazuku mushe da sama ganda da kina sallah ma aske ya buga wa waje aske kabaro wa aske alkiyami wa moji aske rayuwa bo agwa su sallah to farilla to ci laulan waje yake mina ni sa sallamu wuna kuli ma sadaka ma dalilu ga ya zage imanu mai da kirki alkur'anu ma hujjiyo ya kuma ta ce ba shi wajibi ne daga mutu alkur'an bai na ta zuyan sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na na magala musulmi jami'a ɗaguyo gala na zagi ba na zagi ya ji ba ta shiga ni gu ya ce ya ji wani gala ala gan gere gere daga ta ce gaske no ta gaske zane ga ta ya gyono ta ce ya gyonon ci ko la di fahimta ganna ko jige college college ya zuzu jikiya alajin kere-kere amma ya gashi gan ninibo ne ya ji na wita ce gama na yanzu ci yi ge to yi laidi ji duyi ma nun ƙwaiwu e yo zangi ɓata zando yi lutuwaniya zango ta ajiyar rabo zango ci magaji asara ce ta fi da mizu ji ajiyar rabo nan حديث يقول يقول أن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ngon wani ani diga man tawadda ali salati zando ne ga alula jin sallana fa asbaga alwudu'a mun ci ma Allah jin jana summa mashaila salati ta ne kin da sallati ja almaktuba ne sallai sallai falilla ne fa sallaha ma annasi mun ta sallahu ji be zaji ne gafara Allah law azza wa jalla law dhunuba wa ta fa bi zunubi ji bane an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما منكم من أحد أريد هذا من يبنى يتوضأ قالوا لاجي ثم يقول أنت أشهد أن لا إله إلا الله من جريك هذه ذي واجبه تعالى قفتنا في الله وأن محمدا عبده ورسوله أنا محمد ما يوجد يتوى تشويا إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية إلا فاتحة يقوى الجنة متتابعي يدخل ni ayyuha من ayyuha sha daga ndo ni gabu ni gabu a gadan aljanna bo iza ga alula jizu aji addu'a ne wa ga bana wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ai e, wa ga ba addu'a ne ko magan ne jaga ko ajin na gutata biya wa shi ko ajin nan aljanna je ko kuki e ko mutata na na mamini fa la ilaha illallah kalimatu taqwa nga bu jikiya nga bu amma fallan na da tabbatar wa za so ga be shurutun al-ilmu al-yaqinu as-sidqu al-qabulu al-inqiyadu al-mahabbatu al-kufru bi tabuti da nutqu daga wayo ko energy mai nawaqi da la Allah da ta ta iya bi ma ne na ja aluya nan shirka ittikhaz al-wasa'iti ko yace ta ja haram no la la lalli bi siri بالإرادة أن كتاب الله سبحانه وتعالى بنفاق الاتكاد بين بما يتجي بيان في كتاب جونا والله أعلم عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا إذا من توضع ذنك الله جنا فقال أشهد أن لا إله إلا الله من تقول من جهة كادي زواجبه تابقى سينا في الله وهذا أبوي لا شريك لا دينا غافن باتنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مجرد دي أنا محمد وشهد سيئة تتوين فتحت له أبواب الجنة الثمانية أغير قوة دينا وتتكليا لأننا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعرف إذا توضع العبد المسلم أبك يوجنا المسلمين قالوا لاجي أو المؤمن كم مؤمننا فغسل وجهه وانتفس كوننا خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها bicikin dole نمغا nga cire كوننا نمغا تكيو نمغا nga نمغا nga نمغا nga fiya nga baba da nuwa wuce au ma akhir katratin min almai ko ma jigo ya karshen wani ga ciya daga fisku nuna nan ga file ciya sai za ka sala ya dai ne gwagu babu ne be kharaja min ya dai ga ciya daga gwagu babu wa kullu khafi'atin kanat basashatha ya dawo ma almai e gwando endo biticin doro bele tindo ne guga to na zugun e gwado lato nuna da e gwado nana ga zuni miji bata fiya aw ma ma'asir qatr al-ma'i fa idza ghasala rijlayhi idza ga annabi ci gubabu kharajat kullu khati'atin mashat kharijlahu bitikin doro na nga nga da zallo ga da biciwi na nga jikiya nga nga siya ma al-ma'i fa ma ran binu wuci na wannan bici wuce ne na aw ma ma'asir qatr al-ma'i qala hatta yakhruja naqiyyan min adh-dhunub ba da ga tiya gali daga zunubi wani ga hadis ne lagos alulajin wani fi zunubi e ya ibaya ko amma to sun gole wai ya ga to sun ba abun da ke emphasize yo so ga iri bambe ka ba iri Allah ma ke haji yau so be zo ko ko ma ke yi be ikhlasi be zo ko ma ke mutu suna anabi be zo ko ma ajije goyon aliyar ko ma ajije goyon awobwa kake ne ja ke ji ke wa ke tun yi Allah kiyaye mu wale hadisi ne be mun ke ji ground ne zan ta shishi nda shinga da luwa lozu nga shi wako ga da ki kwanse to fe to gibe wa ko fe kisu ko ko fe bugwa da sauran ga munji zinabi na hakinan wapa yana uji bata yayi ko ga ngani be eye ka mun lele ba nan ga Allah jinan ya jinafila kan ayyuka wuta nan lauti ruji ko ebogo nga aji utiri gba ne ebogo undege ne gwa uche ne bitu uche ne nga kijo nga zuni uti bongo ne na da bale zai jibe to yace za musu ne to yace ani bige yezu biya da zuni biwa ji ya bane zuni biwa ji nga guye kan wai laza ne juna ji halaka ko ji gani ako an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anna rajulan tawadda kida aka zabagin da shi jalula fataraka maudi a zufurin zanen shi madanin lokacin lugwa da nake bundunugina alaka da mi da mici bo fa abu sarawun nabi sasallam a nabi sasallam ci maliwe fa kala a nabi cikin ga irijiya ajiyaban fa ahtin wudu a kola lauyo yoji faraja a sa'on shi ajiyaba da sun masalla shi da sallaji a nabi rarata annan nabi sasallam ra'a rajulan a nabi ne zaba gingo ce lamiyar fil aqibahu da wuce unna zuma ya bici abun na ba babu ga ga aqibo ga hadisi wani lili aqabi minan nari fa qala ni bici to wani lili aqabi minan nari ene wani lili tabatu ya zashi yake ya bici bici bici ga bici zuma yi mun ci to ta hankali ya yake bayan mai jisha Allah bayan ko ba wani ba ni da ya toye jindo ta ajiyu ta abu sha bayan ba wani cikin ga alaka bu yau ba wani cikin zaunci na nan ga alalonin Allah kiyaye mu وعن أن رسول الله صلى kala. عليه وسلم قال أنا بقى لا أدلوك ما لا ما يم الله به الخطايا يواغن من الله ويهينا في فلي في ذهنا ويرفعوا به الدرجات متعفل درجة tuna. kalu bala a ra'e ya rasulullah ya tuya ci kala alibi yana tafi zalefiya mutafe da daraja za tuna gayi isba gulodu ya lil makari yanzu la alu jungi to kaku na wani nafwana wa kasatul khuta masajidi ya zamu doku be zade lo masallaci wanti zaru salati ba'da salati ya zamu shuka sallah zuma sallah kuma ribat jiyan gayi ribatano